الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه ya ci gaba da mana bayani yana nuna mana cewa abin da ake buƙata mai hankali ya fifita lahira akan duniya ya zaɓi lahira ya saki duniya idan ya kama lahira sai ta jawo masa ya samu duniya amma idan ya saki lahira ya kama duniya to zai rasa lahira dama bai riƙe ta ba sannan kuma duniyar tasa ba za ta samu ba to shi ne sai zai kawo mana wani asari na sayyiduna Umar bin Abdul rahimahullah tabi'i mai daraja daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi na musulunci waɗanda suka kasance masu adalci tarihi ya tabbata a game da sayyidina Umar bin abdulaziz da adalcinsa da irin yadda ya yada adalci a cikin al'umma a lokacin khalifancinsa kusan in ka ɗauko sarakuna da suka yi mulki a cikin banu umayya to in ka cire sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu to da wuya ka samu wani wanda ake kawo tsaharar tarihinsa kamar sayyiduna umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala shine sai al-imam al-qayyim yace wa kana umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu yaqulu mun taba bayani kan at-taraddi li ghayri sahabi ko kun tuno ce ma wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu malamai sun yi sabani akai cikin waɗanda suka suka kawo bayanan da dan buɗe bayani akai akwai al-Imam an-Nawawi rahimahullah a cikin littafin sa al-Azkar an-Nawawiyya ya tattauna akan wannan mas'ala sannan akwai shi kan shi al-Imam al-Qayyim a cikin littafin sa eh, Jila'ul Afham fi salati wa taslimi ala khairil anam sun tattauna akan yima wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu muka ce su malamai sun ce idan an ɗauka addu'a ake yi to za ka iya ce ma kowa idan addu'a kake yi in an ambaci sahabi ka ce radiyallahu anhu kana ba da labari ne amma wa turidu bi khabarika du'a addu'a kake nufi Allah ya yadda da shi to za ka iya ce ma wanda ba sahabi ba amma idan labari kake badawa cewa Allah ya yadda da shi sai suka ce to sahabbai ne nasu ya tabbata su kaɗai ake ce mawa to amma duk da haka sai malamai suka ce cewa radiyallahu ta'ala anhu bai kasance cikin abin da magabata ahlus sunna suka tafi akai suna yi ba haka barkatai sun fi ce ma sahabbai radiyallahu anhu wanda kuma ba sahabi ba su ce rahimahullahu to mutum ya tsaya a haka ya ce mun gane ai Ashaq Abu Ishaq al ne hafizahullah an masa wannan tambayar ya ce abin da ya fi mutum ya bari amma wanda ya kuma ba za a ce masa ya laifi ba mun gane ai to ya ce ya ƙulu yana cewa fi khutbatihi a cikin hudubarsa ayyuhan nas ya ku mutane innakum lam tukhlaqu abasa wallahi ba a halice ku dan wasa ba Allah ba dan wasa ya halice mu ba ya halice mu ne don mu zo mu aiki so daga wanda yake buƙatar ya huta a duniya yana wudar kansa ne babu hutu a duniya walam tutraku sudan sannan ba a kyale ku kara zuba ba ba ku da ka'ida kun zo da dokoki akwai ka'idoji duk abin da mutum zai yi akwai ka'ida da doka da shari'ar musulunci ta ajiye kuma in mutum ya bi wannan doka shi kanshi sai ya ji daɗi sai ya zama mutum mai tsari mai natsuwa wa inna lakum ma'adan sannan kuma ku sani kuna da wata ma'alƙawarta wato lokacin da za ku zo ku haɗu da Allah ya jima'ukumullahu azza wa jalla fihi Allah zai haɗa ku a wannan ma'alƙawarta lokaci kuma wuri Allah zai haɗa ku a wannan wurin kuma Allah zai haɗa ku a wannan lokacin lil hukmi fikum domin yi hukunci a cikin ku wannan sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yake faɗin wannan a hudubarsa walfafli bai bainakum kuma Allah ya rarrabe tsakaninku fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'iri fa khaba ya taɓe wa shaqiya yi asara abdun dubbawan da akhrajahu Allah azza wa jalla bawan da Allah madaukakin sarki ya fitar da shi min rahmatihi daga cikin rahamarsa allati wasi'at kulli shay'in wacce rahaman nan tasa ta yalwaci komai amma mutum har ma makansa ka sassaɓa Allah ya fitar da shi daga cikin wannan rahaman bai samu aljanna Allah ba Allah da kansa ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in tausayi na rahamata ga baki ɗaya sun gama komai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqa ar-rahmata mi'ata juz'in fa anzala في الأرض جزءا واحدا وأمسك indahu tis'atan تسعا وتسعين جزءا فمن ذلك الجزء الواحد يتراحم الخلائق بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبهم أو رواية مخافة أن تصيبهم ألا يا حلت رحمة توسيي توسيي رحمة كلا بيتي أقوي رحمة أمتين سفر الله akwai kuma rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin zukatan bayi kamar yadda ilimi kala biyu ne akwai ilimin Allah a matsayin sifa ta zatiyya akwai kuma ilimi wanda Allah ya sanar da bayi wannan halittacce ne to nan kada wani ya zo ya kawo iskali ya ce ah to ana siffanta Allah da Rahman ana siffanta shi da Rahim to ya za kuma Allah ya ce khalaq annabi sun ya ce khalaqallahu rahmata a'a rahama kala biyu ce akwai rahama wacce take sifar Allah akwai kuma rahama wacce take Allah ya halicce ta sanya ta a bayi to Allah ya halicce ta kasance har ya halicce ta kaso ɗaya? ya riƙe kaso ya sako da kashi ɗaya a duniya a tsakanin wannan ne ake jin tausayin juna malami ya karantar da wanda bai da ilimi tausayi ne uba ya ji tausayin 'ya'yansa Allah ya sanya wannan uwa ta ji tausayin ‘ya'yanta, me shi ya ji tausayin marashi, shugaba ya adalci ya ji tausayin talakawansa, ta a ƙarƙashin wannan aljuzu'ul wahid ɗin ne, a ƙarƙashin juzu'i ɗayan nan ne ake jin tausayin juna. Sai manzo mai buga misali ya ce, hatta tarfa addabatu hafiraha an waladiha, har sai kaga dabba ta ɗage ƙafarta daga barin ɗanta, khashiyata an bahu kada ta je ta murje shi. Yanzu giwa inda kafarta za ta murje ɗanta ai shi kenan sai ya mutu amma cikin wannan tausayi na Allah subhanahu ta'ala, sai ga tana son ɗanta ba za ta bari da taka shi ba balle har ɗan ya mutu to mutum ya makansa sakaci har ya bari bai shiga aljanna ba to wallahi wannan ya taɓi sir yalwar rahama Allah amma mutum ya bari Allah ya fitar da shi daga ciki to mutum ya taɓi na'am ya bari aka fitar da shi wa jannatihi allati ardu as-samawati wal ardu kuma ya bari aka fitar da shi daga cikin aljannar Allah wacce faɗinta ya kai sammai da kassai wa inna ma yakunu al-amanu gadan mu sani zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali za su kasance ne gobe liman khafa Allah ta'ala ga wanda ya ji tsoron Allah wattaqa kuma ya nisanci abin da Allah ya hana al-aman mutum zai samu natsuwa da kwanciyar hankali da morewa da wadaƙa da annashuwa ne a ranar lahira idan ya kasance ya ji tsoron Allah kuma ya nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana da alkhawfu da attaqwa idan aka haɗa su a waje ɗaya to alkhawfu na nufin jin tsoron Allah ziddur raja'i kenan attaqwa kuma sai ta zama shine sai ta zama ijtinabun nawahi da kuma eh, abin nan da kuma imtisalul awamir wa ba'a qalilan bi kathiri kuma ya siya kaɗan da mai yawa ya miƙa kaɗan aka bashi mai yawa wanne ne kaɗan duniya wanne ne mai yawa lahira wa faniyan bi baqin kuma ya siya dawwamamme ya miƙa wanda yake zai ƙare wacce za ta ƙare ita ce duniya wacce kuma dawwamammiya ce ita ita ce lahira wa shaqawatan bi sa'adatin sannan ya miƙa taɓewa ya da ita shi kuma ya karɓo dacewa da samun rabo na aljanna in ji al'imam <clears throat> sayyiduna umar bin abdulaziz rahimahullah yake faɗin wannan akan mimbar yace alata rauna annakum fi aslabil halikina shin ashe ku ba kwa kallon cewa annakum fi aslabil haliki kuna cin abinda waɗanda suka riga suka rasu ne suka rage muku alhalikin nan ba halakakku ba mutuwa ake nufi domin daga cikin musambayatul mauti akwai me akwai alhalak qur'ani ya amfani da wannan ko inimru'un halaka kaga inim ru'un halaka ai inim ru'un mata ko in insanun mata in rajulun mata sai Allah ya amfani da lafazin halaka to amma lafazin alhalak su tare an fi amfani da shi malamai sun fi amfani da shi ga abin da ya zama na banza <clears throat> sai a ce ya halaka in suna ba da tarihin wani sun ce alhalik fi yau kaza to ku kuna cin rabon waɗanda suka riga suka gabata ne abinda suka ci suka rage muku su ne aslab jam'i na salaf ayi manzon Allah sun sani a yaki yace man qatala qatilan falahu salabuhu as-salaf shine abin shi ko nashi kenan to abinda magaba waɗanda suka gabace ku suka ci suka rage shi suka ban muku kuma kuke ci wa sayakhlifuhu ba'dakumul baquna waɗanda kuma za su zo bayan ku su ne waɗanda za su ci su kuma za su maye ku kuma ba ku bane ƙarshe so daga ku ci abin da za ku ci ku bashi ala tarawna annakun fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ra'ihan ba kwa gani wai kullun sai kun raka wani ghadiyan ya mutu da asuba ra'ihan ko kuma wanda ya mutu da yamma ila ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki qad qaba nahabahu wanda ya riga ya kai karshen sa mutuwarsa ta zo ba ku gani kullum in baka ji ba in baka je ba za a ba da labari ba ranar da makabarta ba za ta yi ba za ta baki ba kullum sai makabarta ta yi bakuwa ta yi baki wadda kace ji wadda take kusa da kai amma kullun da zaka je ka tambayi masu haƙƙin makabarta yau akwai ranar da ba a kawo muku ga yau din nan a wata ɗaya ko a cikin satin nan akwai ranar da ba a kawo muku gawa kun buzne ba za su ce maka babu ranar da ta zo ba a kawo musu wata gawa sun buzne ta ba to haka rayuwa take wanqata amaluhu kuma burinsa ya yanke kun san manzo Allah salama a hadisi yi wani zane yasa yasa insan shi yasa amal da ajal ga ɗan adam nan yana kan turba ta amal buri to amma ajal kuma na jansa ƙarshe ajal shi zai rinjaye akan amal haka dan adam yake ba wanda ba da buri yake mutuwa ba shi yasa manzo sun yace lan yamla'a ainai ibni adama illa turab ba abin da zai cika idanuwan dan adam ya daina buri <clears throat> sai sai idan ya mutu kasa ita za ta cika masa idansa to kuma ku ci abin da za ku ci ku yi aikin alkhairi wasu za su zo bayan ku fatad'unahu fi batni sad'in min al-ardh sai ku je ku ga kun sa shi shi wannan wanda ya mutu da safan ko da maraice sai ku sanya shi fi batsani sad'in min al a cikin wani tsagu na ƙasa as-sada tsagi tsagu sannan za ku kai shi ghayra muwassadin ba ku sa masa fulo ba ko ana sama mutum kabari a kabari ana sama mutum fulo hmm? wala mu mahadin sannan ba ku masa shimfiɗa ko ana shimfiɗa a sama mutum shimfiɗa qad khala al asbab duk wani abu na sababi da zai jawo masa ya ci gaba da rayuwa to ya cire wannan sababin ba shi kaman tufafi ne sababin to ya cire shi ya aje shi yafe guda ba ku ganin haka sayyidina umar ibn abdulaziz yake wa'azi yake hutuba akan minbari wa faraqa al ahbab sannan ya rabu da masoya duk yadda kake ɗaya daga cikin magabata yana cewa ahbib man shi'ita fa innaka mufariqu ka so duk wanda kake so sai kun rabu da shi to shi ke lissafin duk wanda kake so ka so shi sai kun rabu kuma ba wani mutuwa wa wajaha hisab kuma ya ji yanzu zai fuskanci hisabi ba ku ganin haka to kaga wannan ba karamin hudu ba bace ba karamin wa'azi ba ne da ya kamata mutum ya kula da shi mal ya ce wal maqsud abin nufi anna Allah azza wa jalla qad amadda al abda fi hadhihi al muddati al yasira abinda zai ake nufi Allah mai girma da buwaya haƙiƙa ya ƙari ɗan adam bawansa fi hadhihi al-muddati yasira a wannan ɗan lokacin wanda ya zama ɗan kaɗan bil junudi Allah ya ƙarfafi mutum da wasu rundunoni na sojoji wal udadi sannan ya bashi wani tanaji wal amdadi kuma ya ƙara masa wa bayyana lahu sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana masa bima za ya harizu nafsahu min aduwwihi da me zaka iya fuskantar abokin gabanka ka kara kanka daga abokin gabanka yanzu fa shine malam zai zo ya fara bayani akan zikiri duk wannan shimfiɗa yake mana ta malamin da ya sha ilimi ya ƙoshi bai yi wasa ba a rayuwarsa shimfiɗa yake ta mana duk fa inda yake so ya dire mana yana son ya nuna maka cewa babu yadda za ka ka iya rayuwa a matsayinka na musulmi ka ji daɗi ba tare da ambatan Allah ba rayuwar duniyar da kake ciki rayuwa ce ƴar kaɗa rayuwa ce ke cike da ɓacin rai kullum sai an ɓata maka rai musamman yin rayuwar da muke ci a yanzu sai dai idan ka zama winki a Najeriya yanzu gunki in dai mutum kaga ranki bai ɓaci to gunki ne shi tabbas ya zama gunki bai da jini a jikin shi amma in dai yana da jini a jikinsa to abubuwan damuwa suna da yawa to ambatan Allah shi zai ba mutum dama ta ya zama ya samu natsuwa to shine ma da yake yake bayani wa bima za yufattaku wa bima za yufattiku yufattiku nafsuhu idza usira sannan kuma da me zai iya fanso kansa da shi idza usira idan aka ribace shi abokanan sa shedan da duniya suka ribace shi to da me zai iya fanso kansa to shine zai faɗa mana da me zaka fanso kanka da me zamu fanso kanmu Allah subhanahu wataala ya shirye mu zai kawo wani dogon hadisi da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi da al-Imam Tirmidhi za mu karanta shi in Allah ya kai mu karatu na gaba sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in